Assalamu alaikum, welcome to Kebla FM suna na Fuad Omar. Do inda kuke sauraron ma wannan lokacin ga gabanin mu proceed wannan episode na open discussion. Website mu shine www.kiblafm.com. Kan wannan site na akwai shirye-shirye mu kala-kala an kamin shirin mu na jiya na shekaran jiya satin da ya wuce. Watanni da shekarun da suka wuce ta kan wannan site na akwai su. Nambobi mu kuma da ake dauka kira kuma suna kan wannan site na. aljanna wannan hadisin da hmm, wannan hadisin ya dai gwada wasu mutane guda-guda goma da wato hadisi ya ce manzo Allah ya sanar da su ko ya fada sunansu ya ce ubangiji azza wa jal ya ba su aljanna ya garanci su janna kenan bi ma'ana daga darussalamun nan janna shine makomansu su wane da wannan mutanen nan wani bawan Allah ya zo mu wannan tattaunawa ta kasa ya kamin wani suna daban sunan kuma sha bamban da abin da muka saba muna ji na je na tambayi malami daban shi kuma ya kawo su sunaye goma daban na ce eh su wane ne goma nan kar ku yi har wasu masu sa kansu ciki yau wani ma zamani mun ga tura malami shi ce shi kawai da ciki ha let's have a quick one yanzu na Nam, thank you, thank you. Appreciate it. Ah, wato muna da minti 30 30 minutes ne fa wannan quick episode na open discussion uh, kai da kake sauraro kuma muna tattaunawan ga kana da dama ka kira ka tufa albarkacin bakinka bi na ka fadi abin da ka fahimce nan kebla fm kenan ba kame kame ba fadi wa kai ba ka fadi wa in kana da abin da za ka fadi kai kuma ka yi kira ka zo ka fadi amma ka dai tura ka sani kebla fm ba kira gaya kebla fm ba zuwa gaya cable fm ba shigowa gaya ka shirya da kyau um, wannan adisi wato na mutane goma da aka ba su aljanna ko ubangiji ya su janna e, ashara almubashirun ko aka ce an ba su janna su wannan mutane goma na su ne to na farko dai akwai wasu mutane ta bangaren shiya sun ce wai wannan maganan nan karya ne wai bai taso ba wai babu wani wani zance wani addition da yake an ce wasu mutane goma an ba su aljanna wai babu wannan abin nan amma ta wani bangare kuma maluma sun yadda da wannan hadisi nan kamar ya inganta kuma wannan mutane guda guda goma nan ubangiji ya musu wani alkawali kuma manzo Allah shi sanar da su to su wane ne wannan mutanen nan ya sunansu da kaga ana kira sunan shai wasu su ce wai ba san su ba wai wanda aka kira sunansu na wasu siyasa yasa aka kira sunansu politics domin ka duba cikin hadisan za ka gan an kira sunan manya-manyan bayan Allah kamar Saidina Abubakar, Saidina Omar, Saidina Osman, Saidina Ali an kikira sunansu amma wasu wadun da wannan ba su yadda da wannan hadisin ba. to wani bawan allah mutumin shiya malami ne ta bangaren shiya ya ce mini wai akwai gaske cikin maganan na amma ba wannan hadisi ba na ce ban gane ba wai wannan mutane goma da aka faɗi na wanda aka lissafo su nan cikinsu imamu ali shi yana cikin na ali shi yana cikin shi janna ne an ba shi wannan assurance na amma sauran nan wai ba wani evidence ba wani tabbas kan wannan zancen sauran nan na ce in inda haka shi kuma ya kirkiro wani list daban kenan ya ce wai bai kira wani list daban ba wai sam wadu manzan Allah ya nuna matsayin wato imam Ali tun yana da rai yasa wannan cikin goman na imamu ali ne wannan daya da zai ce kamar shi dai gaskiya ne wannan magana aka ce shi ne fine amma sauran nan ana na na na wai yana shakkan su su ba da su ake ba ba zancen su ake ba in ji shi shi na ce to in muka fita kan wannan wato mazaje goman ga alkur'ani kuma da allah ya ce radiyallahu anhu wa radu na shi kuma menene su wa yake zancen shi ba sahaban nan ba ne ya ce eh amma wasu cikinsu nan kuma da na ce ba ni wasu wa'annan mutane she ce min gaskiya ba zai bani ni sunayensu ba to she ni kuma na jefa mishi suna daya na ce mishi saidina ali yana ciki wai kwarai kuwa na ce to tun da kaya ka gane saidina ali na ciki sauran kuma ba ni sunayensu a dole ne domin da aka ce radiyallahu anhu wa radu an nan ganga kaga an ce wa Allah ya yarda da su amma ba fa da sunan ba amma she kai kai ka gane sunan mutum da ya ka decode to nan ganga kuma sauran nan su wane ne ya kamata shi guda gudan nan kuma shi ba mu sunayen sauran nan a gan kamar lalle ya dikodu shi daya ba ka ya ka dikodu abinda ake zancen plural shi ka cire muna singular ciki wannan magana na ubangiji na magana mutane da yawa ne da yawa ne shi ka kawo suna daya da means ba kai fasara abin da kyau ba in ka fasara abin da kyau in dai ka cire daya suna ɗaya to sauran ka kawo su amma in ba ka cire ɗaya ba ka bar shi haka nan to mu speculate a duba su wane ne wannan wato mutanen nan shi ne a duba su wane ne to sai ya tambaye ni kuma to in dai haka nan ne ni kuma su wane ne wannan mutane <laughs> shi da fasa da dariya na ce kana tambaya ne a eh na ce to kaga tun da ba fada sunansu ba ni kuma zan baka suna zan baka sunayen da nina gan kaman su ne sunayen da ni nake gan kaman da su ake sai ce yana ji sai na ce mishi to sunayen da zan baka kuma ni ban aje su wani sari ba kamar wani na farko biyu uku ko na ba a'a ba wai position na yana mean anything ba amma based on yanda suka yi shugabanci zamanin su halifanci manzo Allah zan baka su sai na ce mishi abubakar na ce mishi Omar, na ce mishi Osman, na ce mishi Ali, na ce wa'yanga guda-guda hudun ga su suna cikin wannan mutanen nan kuma gaba-gaba. Shi ce mini kai, wai brother Fuad, me nake faɗi wanga, waye ga mini kamar suna ciki? Sai nake ga mini, kada so ka ga mini kamar Imam Ali, Allah bai yarda da shi ba, wai ai eh, Allah ya yarda da shi. Sai na ce da cikin su kenan. Abubakar, kana so ga mini Allah bai yarda da shi ba, sai ce wa gya mini wannan na ce a ai hudin da na kiran na in da ka ci da sauran kuma kamata ka bani lissafin su domin kowane lokaci na present sai na ali she karbi amma in na present sunan sauran nan kamar suna cikin she ce ce a su ba evidence ba evidence alhali nan ganga wannan magana na ba evidence sunan dukansu bai fito ba shi yasa wannan shi sunan da ya fito da shi dayan na yarda da wannan sayyidina ali yana ciki amma na yarda kuma kaman abubakar umar usman su kuma suna cikin wannan maganan nan amma ni na wani ya ki karba wai a'a la ko bai karba domin ba hujja in ya ce ba hujja duka shi na tunatar da shi wanda shi kuma ya cire dayan nan ba hujja kamar zance mutum da ake yi an ce sahabbai wannan wunna na ubangiji statement ne yana magana plural, uh, plural ne kowa san plural ne ba singular ba ne ce sa in ka insist kan mutum daya sauran nan ka lissafe su ka gani shine inda ni da shi muka bubuga ke na yake wani magana daban neman fadi na ya fadi nan magana mu je wani wanga to a takaice ya ce wani ba shi dalili ko dalilai abin da ya sa na ce abubakar na ce omar da osman suna ciki saidina ali ya yarda da nashi nama nawan ganga wani ba shi dalilai abin da ya sa na ce su kuma suna cikin radiyallahu anhu wa radu anna kuma suna cikin wanda yake Allah ya garanti su janna wayin bashi dalilai tun da na faɗi na ce okay ba komai na yi gwargwado domin mu gwargwado muke yi ko min gwargwado ne in dai hujjanka ko fahimtanka ya fi namu ne in ka kawo da kwanciyar hankali muna karba muna karba in dai alkurani ya nuna hujjan na haka nan ne ko makarantar ma'aiki ya nuna haka nan ne to shikenan mun karbi wannan ba da wani zafi zafi magana ba da sannu da kwanciyar kalimun karfi ta wani ba shi dalilai na ga yanda na ba shi dalilai nan nan wanda ka kira ko maka gaya min dalilai nan sun shiga ko ba su shiga ba na ce mishi na farko zamanin manza Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne ya fi shi akwai wanda ya fi manza Allah zamanin shi ko duk duniya har jiya har gobe akwai wanda ya fi shi akwai wanda zai fi shi wai a'a ba wanda ya fi manzan Allah sallallahu sallam zamanin shi na shi ya fi kowa very good ce na ce to zamanin da zai biyo fa an samu wanda ya fi manzan Allah wai a ba samun shi beautiful ce na ce mishi to yanzu bayan manzan Allah sallallahu na nan wa kuma suka fi sauran nan domin ya kamata mu tattance mu cicciri komai mu aji shi daidai wa kuma suka fi sauran nan she ya ce wai wannan ba ya gane wai ba ya gane na ce a ta kaka ya gane ai yaya akwai wani alamomin da zaka gane ko wasu eh, rayuwar mutanen da za ka scale in kai baka kai dai manzo Allah da shi yayi shi ya gane eh ni da ka ba mu manzo Allah da shi yayi gane wa'annan elementin da okay shi na ce mishi to kaga bayan wa'annan mutanen nan shi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan mutanen da na kira sunan su na su hudu na sun fi sauran mutanen nan duka bai me wai me nake faɗi wanga na ce mishi eh saidina Umar saidina Abubakar saidina Ali saidina Osman sun fi sauran nan kuma duka sauran nan kuma sun fi wasu bai ban da hujja na ce muna da hujja da kyau ina da hujja ina da hujja ni da shi muna buga kan magana menene hujja na na ce mishi na farko Allah sallallahu sallam duk abin da Allah zai zabe mishi duka yana zaba mishi abin da yake yafi kowanne kyau na farko kenan kowanne yafi shi kyau kuma an mutum kuma kana nan kuma abin da ya fi kowanne kyau shi kake son ka hada jini da abin nan fahimta nan ke bashi no duk abin da yake fi kowanne shi kake son ka hada jini da wannan Allah sallallahu sallam ya yi aure yana da ‘ya'ya wanga mutane hudun da na faɗin ga duka yana da relation da su na jini bi ma'ana in na aure ne da auren kuma aka samu wato alhairi ciki wanga hudun ga duka yana da shi saidina wato ali jinin shi ne kasin shi ne sa'an nan kuma surukin shi ne manzan allah sallallahu alaihi wasallam domin saidina ali ya aure sai da fatimatu zahra shi sa nan kaga manzo Allah ya connect da shi gaba da baya number one mu aje shi wurin nan na abubakar surukin manzo Allah ne manzo Allah ya aure matan shi sai da aisha kaga nan inda akwai wani mutum zamanin nan wanda shi mutumin nan ya fi sayyidina abubakar kuma diyan shi ta fi sai aisha da manzan Allah ya je wurin nawo amma ba wanda ya kai wannan ba wani ba wani ni fahimta nan ke bashi ba wanda ke da irin wannan qualities na shi yasa nan manzo Allah shi aure sai da Aisha kuma suka zauna kuma matan shi muka tafi kuma Saidina Umar shi kuma zamanin nan da Allah ya karbi sai da a wato hafsa ya aure ta inda akwai wani kuma ne da ya fita ko ya fita cancanta wannan matsayin da da manzo Allah ya tafi wurin nan ya je gan baban me shi ne ce diyanka nike son da wuri to ya karbi saida wato Hafsa annu Sayyidina Umar haka ka zo wurin Sayyidina Osman shi kuma da ya tashi yana neman aure yana neman mace da yake ita ne the best ko ko tana cikin one of the best ko da yake ba ce ita ne the best domin Fatima ne number one amma cikin wa'annan top class nan shi kuma yana fata ubangiji ya bashi shi ubangiji ya bashi da yamman Allah sallallahu sallam shi ya aure ta kaga wangan ga duka manzo Allah ya san gidan da suka fito ya san kaman iyayen sunna wato ya san ya san inda Allah ya je su sai sa abin ya zo shi haka nan sa'an nan kuma saidina wato Umar manzo Allah sallallahu sallam akwai karatun da yake an ya nuna cewa kamar manzo Allah ya ce mishi kamar ya so shi manzo Allah ya fi kan shi Umar ya haka ya haka daga baya kuma zo ce ya yadda manzo Allah ce ka cika mu'mini kenan ka cika manzo Allah ya karbe shi kuma kafin shigowar shi musulunci manzo Allah ya addu'a Umar ya shigo manzo Allah shi ya addu'a na Umar ya shigo tunda manzo Allah ya addu'a Umar ya shigo addu'ar manzo Allah Allah na karba ko bai karba addu'an manzan Allah fa nake ta man Allah yana karba ko bai karba to nan kaga Umar manzan Allah ya addu'a ya shigo musulunci to wanda manzan Allah ya maka addu'a Allah ya karba addu'an nan in ka zo tsakani da Allah akwai yardan Allah kan meshin ko babu akwai yardan Allah kenan ni a gani na akwai yardan Allah nan <laughs> wani yanzu ga ce kai wani magana nake yi na ga waya nan ba na nan ka kira ba shi an kare daga ba zaka biyo ni kansa brother Fuad me ka zo ka fadi nan da sauransu ba abinda na fadi na fadi ka ka disagree ko ka agree amma wanga mutane nan na dai buwar dalila abin da yasa na gama wannan bawan Allah kamar suna cikin 10 promise janna suna ciki suna ciki domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya yi ma Umar addu'a Umar ya musulunta Allah ya kawo Umar musulunci shi Allah ya kawo Umar cikin musulunci sai na ce maka Ubangiji ya yarda da Umar bezon wannan abin nan domin duk wanda manzan Allah zai yi maka addu'a Allah ya karbi addu'an kan nan ya karbi wannan addu'an shi wanda manzan Allah me shin ka samu yarda Allah evidence na nake sai kan dindindin kuma kenan kan shi guda kenan wanda ka ce ba haka ba ne so ka baka wannan abin da nake fado kan cable efe wannan evidence ga ken na umarin ga ya ma mutum wuya zo buge wu a ban sama na wanda zai buge wannan wannan hujja ba wane mutum a babu ina ya san shi malamin nan da ke can a sunan shi a bai buga baka ka buga wannan hujjar nan domin 10 promise jannan nan bayan wanga mutane hudu to kaya ka zo ka, ka yi wasu lissafi kuma ka kakara wasu ko da yake ni ina da wani fahimta kamar ba goman ga kawai ba ne amma goman ga ne hadisin ya kawo goman gani eh, hadisi ya kawo domin na taba fada cikin wani tattaunawar mu na ce akwai contradiction wurin na domin akwai lokacin da kuma wani hadisi ya nuna cewa manzan Allah Ubangiji ya gaya mishi kamar dun namijin da duk wanda ya je ya fadi daga wato yakin badar a mishi ya samu aljanna kagan dukansu an promise su aljanna kenan an ba su gamanci janna kenan ce sa in ka duba wannan abin kagan kamar wanganga ko da an kira 10 goma nan ba goma bane ya fi goma nan based on wanga uh, example na, na baringa ya fi goma na right there kana gane wakarar ya fi ya fi domin um, akwai wasu mutanen da manzo Allah yake kiransu mutanen janna tun suna da rai wasu ka je ka duba sunansu ba su cikin wannan tenin na amma ka gan kalma inda ya nuna kaman wani mutumin aljanna ne amma ka gan ba shi cikin tenin na shi sa wani abu ne da yake wurin nan hakan ga hakan gani amma saidina umar shi yana cikin ko yana cikin wanda aka rubuta tenin nan saidina abubakar na ce usman na cikin saidina ali imam ali shi kuma yana cikin su dukansu an promising su janna suna cikin wannan wato tenin nan amma ba malamin ka ciki yau malamin ka ba shi cikin shi a shi kesin shi an wani tankadewa amma wargan gari an ba su an promising su janna an promising su janna eh abubakar an promising shi janna umar an promising shi janna ali an promising shi janna osman janna ali janna gaskiyar magana kenan duk wanda ka ce saidina umar ba shi cikin wa'anda aka ce an ubangiji ya kyautata musu janna ko ko kake ganka aka ce a ah, radiyallahu anu wardu an yi Allah ya yarda da shi ka ce ba shi cikin shi na ce maka ka yi tunani minti daya manzala sarasallin shi ya yi addu'a Allah ya kawo Umar cikin musulunci ya zo ya taimaka shi sa kana gwada addu'ar manzalan na ubangiji bai karbi ba ne dole ya karbi ya karbi kuma alama ya, ya nuna karara umar ya zo cikin musuluncin nan to kaga nan ganga karbuwan wannan addu'an da manzan Allah ya yi ma Sayyidina Umar nan ya nuna cewa kamar Sayyidina Umar yana cikin radiyallahu anhu wa radu'an yana cikin wanda Allah ya da su ko baka ka bit wannan lissafin gawo a wannan lissafin gaba ka beat in ka ka beat kuma ne gashi nan saura muna minti goma on cable fm in dai mutum in ka ka beat wannan misalin ga dayan ga ka zo ka gwada za ka zo ka beat 10 minutes 10 minutes mun dawo daga baya mu zo mu yi cikakken tattaunawa da kyau wannan wani light one ne amma ra'ayina da na ba wannan bawan allah na shi kenan wanga su ne cikin uh, fahimta na da na bashi shi kuma ibada nashi ya ce a ah, sam gaskiya a wurin shi na ali kawai ne cikin listin nan da ya shiga sauran duka wai akwai kaya masu nauyi kansu in shi ni ban gane wani irin kaya masu nauyi yake nufi ba eh ban gane ba wani irin kaya masu nauyi yake nufi ba kaga akwai wasu part of history kuma da yake in za a yi discussion wannan partin nan yana da ya ka ji wani abu kuma daban domin ka ga inda wani wani score point inda wani kuma drop ball ka ga inda wani kuskure inda wani kuma yi didi. ka same shi here and there so uh, so many places amma bai change irin wanga uh, factor na mm -mm. bai change shi uh, jamilu jibrin gajilo where mr ford god bless you kai kuma haka danwa um, don wannan malam jimil da ya yi wannan zanuwa mai kyau ga furici masu kyau haka ne su ake so furici masu kyau haka su ake so amma ba furici zagi zagi cin mutunci don kayan sha su a bani fahimta da wani ka fara zagin shi salamu alaikum wa kira daga nashi kira assalamu alaikum dan wa muna gan mun ga alaman kiran ka ba mu jin ka in kana ji mu ka yi magana domin saura muna minti kusa shida mu kulle line salamu alaikum oh no no no no no no no uh, dan wa dai uh, in dai kana ji kan radio equipment ka ne uh, fine in kana ji ta facebook ne ko wato facebook page in kibla fm ko youtube page na kibla fm wannan kuma ka rubuta wani abu ya so a duba Um, Sheikh Muhammad Awal, wai Mr. Fuad, <laughs> wai wannan hadisin nan ba gaskiyan hadisi ba ne, an kirkiro karya ne, wani hadisi wanne na a ashara mubashirun na kode wanne, wanne ne, ko biyun duka ne. Eh, ya kamata Sheikh Muhammad Awal ka fito karara wannan nan kiblafin ka san ba yi hakan ka fito ka je direct wani goman da aka ce an ba su aljannan nan shine ko dai a'a wani daban kake maganin shi ka fito daya amma yanda yake yin na kamar wani fargaba ya kama Sheikh Awal New eh ko fargaba ne bari mu je mu duba kan la yanzu nan salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam ya wurin lafiya kalau wa ke kira Muhammad Awal na daga Boko na naibin shi yawa fa'isi baki daya. Masha Allah Sheikh Sheikh Muhammad Awal Hafizahullah muna maka fata alkhairi. Duniya na sauraron ka. Allah ta'ala anka. Ya azumi. Amin amin Sheikh. Na ga ka disagree da ni o, ka disagree da ni shi yasa bari mu ji eh, naka magana. Wannan hadisin nan babban kariya ne. Wanne ciki? Na eh, Ashara Mubasharuna bil Jannah. Ah ba gaskiya bane. a ba gaskiya cikin fas to dalili na daya yana karo da alkur'ani hmm. saboda akwai wa'anda kur'ani da kanshi ya tabbatar da 'yan aljanna ne ba su cikin 'yan goma wa'annan ya alkur'ani ya faɗa sunan su ne ko dai shi kuma kai ka guess a ba ni na gaisu ba maluman duniya kowa tabbatar da haka ne ba ni na gaisu ba sai amma kowa tabbatar da wannan a a a inda alkurani bai fara sunan karara ba bi ma na an gaisu na ka fito da shi ke na shaiki a ba gaisu ba ne muna da abin da kaman qur'ani in zai fara sunan kuma kai ra'ayi da baya aza ai don yana batun duniya duka ne to muna jin shaikawal ni dai gaskiya na ka ba inda za a dibiya shi ai to wani na wani wani ayan alkurani da kace ya ci karo da shi kuma su wani ka duba hmm. suratul insan an ata alal insanu hinu min ad-dari lam yakun shay'an maskura hmm. Allah ya yi bayanin aikin da Imamu Ali da Sayyida Fatima da Hassan da Hussein suka yi na wurin ciyar da abinci su yi azumi su ciyar da abinci yace wa yut'imuna tu'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'a wala halaka kace ce wadda za mu bi ma sabaru jannatan wahali na dukkan malamin duniyan ga ya yarda wannan aiki da su sunun da ake nufi da su a to wannan aikin da ka lissafan ga Umar da Abubakar da Usman ba su yi ba a ba su ba Allah ba da su ayan ba da su yi ba ina zuwa da muna jin sai sai ji mana ina zuwa mhm, mhm. ko da sun yi ma da haka matan za a ce goma aljanna a kara Hassan Fatima cikin a kara Hassan da Hussein Ismail ya ba sunan su cikin 'yan goma nan da dai kenan mhm, Na biyu kuma kaga goman da aka ka sunayen sunna. Mhm. Sun kakkashe juna sun yaki juna sun sine ma juna albarka. To ya da aljanna da aljanna za su fara suna kashe juna suna suna zagin juna. Mhm. Mhm. Kaman Tolha da Zubairu suna cikin goman nan. Suna cikin wannan ka yarda da wannan. A ah, ina son ina son baka ina son baka suna cikin goman da aka ce nan. Na'am. to suna gaba gaba yaki su ya su kashe mamali suka mutu cikin wannan yaki da mamali suna yaki a jinsu juna suka mutu cikin wannan yaki so yanzu kana ganin ya ya zai zama haka very good question tambaya mai kyau shi yasa ake so irin open discussion haka kuma na'am muna ji sa'annan kuma Usman bin Affan yana cikin goma da aka cin nan mm-hmm. da Usmanu zai rasu tola ke gaba gaba ya hana kar a bashi ruwa har tolha na si neman albarka ya ce yau ka musu da kishin ruwa baka shan ruwa hmm. Usmanu ya ce mai Allah Allah Allah ya kama ka so yanzu ga dan aljanna na si mara aljanna dan aljanna na si mara aljanna ya zai zama haka hmm. na'am mhm. so yana bukatan maluma ne su zo mu zamna mu tattauna da su kan wannan hadisin na Ma'aibin safuwa to yanzu shek muka fita kan wannan hadisin da ai mun zo kan radiyallahu anhu wa an na ce wannan kuma ai mu ce da su guda gudan ga wasu cikin su ake ko ya ba ka duka ba ka su galshe ma ai fashaliti kenan ma eh amma ni wanda na kawo su hudun na na ga dalilai na ce ta an ka kawo wani ka kara ba ni da batun a ni to bari bari baka bari baka ni wanda na kawo su nace suna cikin wani radiyallahu anhu wardu an nace akwai sayyidina Umar sayyidina Abubakar sayyidina Ali sayyidina Usman su hudun ga suna ciki radiyallahu anhu wardu an kaya da gobe kada ba fahimta ga gidan ko fahimta ga kenan ko da fahimta addinin musulunci kenan a ai bai waka ka wani abu daban kuma kai maka ce tabbas dari bisa kan dari domin wannan ayan nan bai fada suna ba yi Sheikh Muhammad Awal to yana bukatar a binkici ayan da kan ruwa da waye da su ake suna ci ko ba su ciki to ni na baka wangan da na farin gas kaya da suna cikin ko ba su ciki ni na da ni wa zo so mu tambaye musulunci ayan nan da su yake in ka ce ni kamar ra'ayi na kenan aiki a'a ai ne na ga maka guda guda wato hudun ga suna cikin da suwaki she yau fa da sai na jijjiga ka da azumi ga sai na jijjiga ka wannan a ba komai a sheik mu ne muna karban karatu ne in aka ba mu <laughs> hujja da wani reason muna karba ni abin da nake fado na fada hudun ga hudun ga da na fadin ga na fada na ce suna bari ba ka wani abu guda bari ba ka wani magana guda an mhm. ka tambaya yau me yasa kabarin Usman in ka kai maka yana nisa nisa ba cikin wurin bindewan Eh, sahaban nan ka sa abin da ya saba ba shi mhm, muna jin bayani sahabbai suka da suka kashe shi ai sahabbai suka kashe shi sahabbai suka kashe Usmanu ai mhm, haka ne sai suka hana wai ba da shi kabari musulmi don ba musulmi ba ne? Hmm. so yanzu tsakanin Allah sabon annabi kenan wanda musulmi suna cikin rajiyar lahu anhum kuma no wa'anda na kira maka amma wanda na kira maka hudun ga ba su ciki wanda suka yi wannan abin nan ko suna ciki sai nin na baka scenario wanda sahabban da kansu basu da wani na ciki ba kamar Usman eh, sai sai eh, sa ni kuma da na ce maka cikin wa'annan radiyallahu anhu wardu anu na baka wasu hudu wanda na ce da su suke sai ka kamin wannan misali amma wannan misali da ka kawo ka eh. cikin hudun nan ko da ya bai da annu ciki wannan abin da aka yi gaskiya ko ba gaskiya bane a Usman Usmanu na ciki mana. yana ciki as a victim. Amma wa'ancan uku na Ali, Abubakar, Umar ba su da annu cikin wannan abin nan gaskiya ko ba gaskiya ba ne. Umar na da shi ma na ci problem. Umar ya tu ya mutu kafin a yi wannan abin da ka ga ya yake da annu ciki. A'a saboda kafin annabi ya mutu ma shi da Umar sun bar magana da suna. <laughs> ya salam Umar da manzo Allah su yi gaba? wallahi annabi ya kore shi ce ta shafta lakin shi ta ce maka wallahi sheik nan kan kibra fm sheik muhammad awal kake cewa kafin mutuwan manzon allah sallallahu alaihi wasallam da shi da umar sun yi gaba ba su magana kana sai kan bakanka kana da hujjoji annabi ya kore shi ma kana da hujjojin wannan magana Kibletan ba zuwa gaya kibletan ba magana gaya to sheikh muhammad awal ka shirya hujjojin ka don wannan maganar ka tun da nake ci rayuwar ban taba ji kamar umar da manzan Allah su yi gaba ai na ce maka ka ta jin budurin magana baki na kowane lokaci ka ta jin sababbin magana baki a wannan ka shirya ka kawo hujjoji ba na ce maka ka ta fadi wannan tune a ka shirya wangan wangan ka farin ga babban wangani Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam umar su yi gaba subhanallah to sheik mun sa ranar kibla fa mun sanarwa Allah ya gwada mu ranar nan kuma na san maluma suna jiran ka ranar na sheik <laughs> sheik muhammad awal wannan sheik muhammad awal shine naibi na limamin shiyawa na upper wato uh, west ghana kenan ko eh, upper west upper region east, upper, upper east, east upper east upper region east. daga ghana shine na yi shi kun ji maganin da ya fadi to Allah kai mu ranan bayani za mu reach out to you sheik with the details na ranan nan da lokaci insha Allah mun gode maka da contribution na'am masha Allah sheik Muhammad Awal ya taka kaya cikin gonan Fuad Umar ya taka kaya cikin gonan Fuad Umar kun ji ranan da za a zo a ce ka hujjoji na an duba ko ya yi ko bai yawa don manzo da sallallahu wannan abin da Sheikh Muhammad awali ya faɗi abin da yasa nike shakkan wannan maganan nan nike shakkan wannan maganan shine manza Allah sallallahu ina ya fito da wannan hadisin ga na farko kenan sannan na biyu kuma inda sayidina Umar da sai da manzo Allah sallallahu inda su yi gaba ba su magana kamar yadda Sheikh Awul ke fadi wanga menene relations between shi Umar da sauran sahabban wannan lokacin nan sun ci gaba suna alaka da Umar suna fira da shi suna mu'amala da shi lokacin da yake gaba da manzan Allah kamar yadda Sheikh Muhammad Awul ya fada tambayan nan kenan wannan tambaya kawai ma ya kai ya sa ranar shirin nan sheikh muhammad awali samu matsalan waya ya kai ranar ne samu matsalan waya amma ko ya samu matsalan waya ko bai samu matsalan waya ba ranar nan allah gwada muna bari mu doki final call nan ganga sannan mu kula line salamu alaikum salamu alaikum na'am salamu alaikum wa alaikum na'am ba mu ji da kyau fa ba ma ji da kyau kana ji mu to wannan kira ya kira kan wancan namban nan ya kira kan wancan namba domin kusa kulle line kenan amma mun doke shi sannan mu kulle line mun doke shi wai sheikh muhammad awal aya ya ya taka kaya babban kaya ya taka wannan magana dai nan ba zai kare maganan ba duniya kun ji abin da ya zo fadi kuma abin nan hujjan kare wannan magana ya mishi wuya ya mishi wuya mu lika line nan kuma real quick salamu alaikum salamu alaikum salamu wa rahmatullah wa alaikum salamu wa rahmatullah fadumar wa ke kira ya sunanka daga na ke kira Abbas Ismail Aljabari mazaunin Neja. To, Mana Abbas, go ahead, yi maganon Cable FM duniya na solarinka To, da fatan dai ka sha ruwa go. <laughs> Mala Abbas. A ah, kai dai kaka damu, ka dai sake maganan ka ba muna jin ka, ka ji magana. Ji ya ibada ya iyali kuma. Alhamdulillah. Yawa, to dangane da wannan topic da kake tattaunawa a kan shi na eh, al'asharatul bil Janna. Mhm. To, a hakikanin gaskiya da ni na yarda da wannan hadisin amma yanzu ni ma ina da tantama saboda ba da wasu hadisai da suka zo hmm. hello ka sake wannan hadisin kai kuma Yawwa, ai a ni ma na saki gaskiya dalili dalili abin da ya sa kaga eh imam muslim ya ruwaito a cikin sa. sai muslim sayyidina bilal da sayyidina salman al-farisi da Abdullahi bin Mas'ud ina ga su uku ne ko su hudu dai suna zaune a wani majalisi haka. Mhm. Kana ji ko? Muna ji. Sai Abu Sufiyana ya biyo ta wurin su ya wuce. Abubakar shi ma yana zaune a wurin sai dina Abubakar yana zaune tare da su. Kana ji ko Ado Umar? Muna ji muna ji magana. Yawa sai su abin nan sai eh, bilal habashi da Salman farisi da suhaibun rumi sai suka ce wallahi takobin allah har yanzu bai abin da ya dace ba akan makin allah akan wuyan wannan hmm. Hello? Muna ji, yi magana, muna jinka. Yawwa suka ce wallahi har yanzu takobin Allah ba ta riƙi inda ya dace ta riƙa ba ga wuyan wannan maƙiyin Allah suka ce ma Abu Sufyan kenan. sai na abubakar yana tare da su yana jin su sai sai na abubakar yake cewa ata kulu haza lisahi quraishin wa ha? yanzu da cijan kuma shugaban quraishawa kuke faɗa ma wannan magana sai sai na abubakar ya tashi ya je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Sallam ya faɗa masa yace ga abin da Bilal da Suhaib da Salman farisi suka faɗa akan Abu Sufyan ana tare da ni muna ji yawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ce mai sayyidina Abubakar la in agalabtahum wallahi in har ka fusata su magana gada da kai wannan jayayya da kai da su Salmanul Farisi da su Bilal da su Suhaib yace idan har ka idan har sun yi fushi da kai da sanadiyan faɗi wannan magana to hakika Allah ma ya yi fushi da kai manzo Allah yake gaya masa da na Abubakar wannan magana din kana ji ko fa sabuwar sai sai na abubakar sai na abubakar ya jiyo da gudu ya zo iske eh, su sahibu da su salman yake ce masu eh, ya ku yan uwa ya ikhwata Allah ya sa magana da nayi ban bata muku rai ba sai suka ce la ya ga lahu laka a suka ce dan uwanmu Allah ya gafarta ma baka bata mun rai ba to kaga inda wancan hadisin gaskiya ne kaga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ce haka ba to dan waka kuma hadisin da ka karanta wanda wanda ina kawo ka hujja a sama kuri sama kuri mun shi daya bayan daya ka faɗi hujjanka <laughs> na farko mun shi wannan hujjanka na farko nan shi kuma hadisi ne ko ba hadisi ba ne eh. eh hadisi ne to me yasa ka doki hadisin ga ka karya ta wancan hadisi duka ba hadisi ba ne in dai wancan hadisi zai zama karya sha ce wanda ka fani ga kuma shi mana ya zama karya me za ka faɗi eh to dibawa za a gani wannan no no no no no no inda kaman ka kawo alkur'ani ne ah. ka zo <laughs> ka kada da shi to ka make eh. ka make sense amma kai da kace zaka kawo hujja ka karya ta hadisi sai ka je ka doko wani hadisi daban kace ce tunda hadisin ya ce kaza to wangan ga karya ne to hadisi versus hadisi ke kenan baka da valid point ko kotun ka je an yadda maganan ka garbage ana son ka kawo wani abin da ya fi wannan hadisan nan shine aya alkur'ani shine ke samani zaka kawo subhanallah kai kai kamala ba su ka shigo gaya Mala Abbas ka shiga gaya yau. Hello. Na muna jin ka. Muna ji. Na muna jin ka. Salamu alaikum. <laughs> ya salam. Ya salam. Kun ga Malam Abbas ya shigo Kibla FM gaya. Ya shigo gaya. Kai an karanta hadisi. sai ka ce wannan hadisin nan karya ne kai ka sake wannan hadisin nan menene hujjanka she zai ka hujja she je ka wani hadisi kuma daban sai ce hujjan shi ke na wannan hadisin nan she nike tamman shi me ke gwada kamar wanda kaka kawo wannan shi gaskiya ne cikin wannan the same hadith book guda-guda ka doko wannan abin nan hadith 1 verse hadith 2 sai sa inda ka ce kai wannan ka kawo na ne gaskiya menene hujjanka nan baka da hujja o amma ka kawo ayan alkur'ani to wannan kana ka buge kowane hadisi amma baka buge wani hadisi da yawo da wani hadisi kuma ba ka ke yi ba wannan kibla fm ke na fawo salamu alaikum <laughs> wa alaikum salam fadi umar kana jina yanzu ismail yi magana ka zo kana ta tutube kana ta tutube muna muna jinka a'a ba yanzu kana ji ga hadisi na biyu kuma to na farkon da ni na son ka kawo ni aya al-Qur'ani ne hadisi ba hadisin na bai work to ai maganar da ake cewa wannan hulafa usalasa sun fi kowane sahabi girma ai al-Qur'ani tana karyata shi A'a to yanzu ka ga yanzu kai kana kawo hujjoji da hadisai ka karya ta hadisi. Sai na ce kai hadisin da ka sai kai masai hujjan nan me nuna kamar shi nan gaskiya ne. Eh. Me nuna kamar kai hadisin da ka kawo nan gaskiya ne. Kai hadisin da kake eh. kake sai kai a masai hujja da me nuna kamar shi nan gaskiya ne wancan hadisin karya ne. yanzu kai fa'ad Umar abinda nake so in tambaye ka kai min bayani shin duka sai daraja su daya ni na maka tambaya ba tambaya cikin tambaya idan wa ni na maka tambaya sai ka da amsa ana tambaya cikin tambaya ana tambaya a bayan ka amsa tambayan ke bayan ka amsa a amsar da zaka ba ita ce amsar tambaya a bayan ka bada amsa sannan za ka yi tambaya ma ba tambayan kabu eh. kan maka yi tambaya ba haka ake yi ba shi yasa ni na maka tambaya amsa tambayan eh, kawai duniya na sauraron ka to shikenan kana jina. an samun tambaya ga wata aya a cikin al. a a'a tambayar da na yi maka na ce hadisin da ka kawo nan me ka gwada haka ma hadisin na shi eh. gaskiya ne an yi wannan abin nan gaskiya ne an yi wannan abin eh. zama ka ce ga bilal eh. ga shi da wato kaza suna zaune abubakar zai wuce da sauransu me ka gwada haka ma wannan duka gaskiya ne an yi a ah, yi magana mana kun ji min jama'a baka hadisi bane na ke tammanka abin abinda ka fadi an yi nan duka me ga gwada haka ma an yi eh. tambaya ne na maka eh an samin tambaya mana <laughs> eh an samin tambaya nan da na maka hello kana ji na sarai hello kana ji na sarai <laughs> ya salam wanda bawa Allah ya taka kaya ya taka kaya ne kawai yanzu. to nan kibla fm kuma ba zuwa haka nawo ba kira gaya ba shigowa gaya ba zuwa gaya ka shirya ancestors da zaka bayar zaka ba da yansa ne ka shirya masu nauyi baka ka zo kana ta tuntube ka zo kana tuntube to kin gani jama'a kun shaida yi kun shaida ana wani tattaunawa kan cable fm ana yin, shi ne sannu-sannu domin mutum ka kawo hujjoji aka yi maka tambayan ka kawo amma ba ka da shi ka yi tuntube ka yaya sau kike cin gonan fuwa da umar kai ka zo na yi amfani da wani hadisi she ka zo ka ce mini wannan hadisin nan ba gaskiya ba ne karya ne she na tambaye ka menene hujjanka she ka je ka ka wani hadisi daban ka ce bilal na zaune da shi da sayidina kaza sai sayidina bilal ya fadi kaza shi kaza kuma ce kaza she ka ce matsayin hujjanka kenan karya ta wancan farkon hadisin she nike mishi tambaya shi wanda ya zo ya karanta ga hadisin da ya kawo sabon miki gwada wannan na an yi wannan abin nan kuma haka aka yi miki gwada wani hujja yake da shi da zai sa a ce gaskiya ne wannan nashin nan shi ga shi rikice shi rikice gwai mu ci gaba ba ci gaba a ya kai wuri ne ka kawo abin da ke ashe yanda ka kake ga wannan hadisin bai maka ba ganin ka kenan wani kuma na kanka ba wancan kuma gaskiya ne ganin shi kenan to ya za ka doki ka karya ta na wani ko wani ya kamata ka kawo wani ayoyin alkur'ani da zai ci karo da wannan abin na ta wannan lokacin nan ka ga magana ya yi daɗi amma ka ce hujjanka ne za ka doki hadisi ka karya ta hadisi ba haka ake eh, dialogue ba bai yi bai hold isa dan wannan ya zo ya sha dai kaɗan na san ya shirya kai na san ya shirya wato kan shi for another time ya zo ya yi magana da kyau eh, domin nan keep life and ba zuwa gaya <laughs> ba zuwa gaya fa muna faɗi wannan ba muna faɗi wa kawai bane ba zuwa gaya ba shigowa gaya ba kira gaya ka prepare kanka preparation nan ne ka put something together ka formulate abin da za ka zo ka present sannan ka zo ka yi magana mun ba kan ka shigo kana kan kaman jikinka na maka wani haka kana tun ka faɗi wannan ka zo na far kaya ya sauke ka kashi duniya kuna kuna shaidawa ina muku batun kaya kaya kaya kaya kun ga ya sauke wani kuma yau Sheikh Muhammad Awal kai kuma ka shirya hujjojin ka fawo maganan da ka yi nan ka ce wai kafin rasuwan manzala sallallahu ka ce shi da sayyidina Umar abin da ya farke nawo wai shi da sayyidina Umar suna gaba ba su magana ban taba jin wannan magana cikin rayuwa na ba zai mishi wuya kawo wannan hujjar na amma muna jira Allah gwada muna wannan ranar da until the next presentation suna na Fuad Umar website mu na Kebla FM shine www.kablafm.com na hope dukan ku have a good day kuma ka sani open discussion ko wana da yanda ya fahimci abu in ka fahimce shi daban ne naka ne ka zo da hujja masu kyau ka kwantar da hankalinka ka fahimtar da mutane ba wani zafi-zafi ba fahimta haka ne na hope bigan ku have good day na ce muku salam